الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo قد godiya الله سبحانه وتعالى subhanahu يسري حدور مؤونا يمشي na daren talata ranar litinin daya ga watan sha'ban a shekara ta 1434 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda yake daidai da goma ga watan shida shekara ta 2013 a lissafin milaniya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lam as-sunna al-manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu yau a tambaya ta 160 ne ko ma huwa al-ihsanu fil ibada tayyib تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هو الإحسان في العبادة فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الانسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين أعلاهما عبادة الله كأنك تراه وهذا مقام المشاهدة وهو أن وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ وتنفذ البصيرة وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يسير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة مقام مقام الإحسان مقام الإحسان وهذا هو حقيقة مقام الإحسان والثاني مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استهبار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استهبر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لأن استهباره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل ويتفاوت أهل هذين ويتفاوت أهل هذين المقامين مقامين مقامين ويتفاوت أهل هذين المقامين نعم. بحسب نفوذ البصائر طيب نعم جزاك الله خيرا <clears throat> يتي ما هو الإحسان في العبادة yau abinda za mu tattauna a kai shi ne magana a kowa daga cikinmu ba wai ya san hadisin ba ma haddace shi insha Allah ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi akan musulunci ya gaya masa musulunci ya tambaye shi akan imani ya gaya masa sannan sai ya tambaye shi akan ihsani wannan lafazi na ihsani a lugar larabci ma'anarsa shine dama a kyautata abu amma wannan ma'anar ma'ana ce shar'iyya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan amsar da ita cewa abautawa Allah kamar ana ganin sa kafin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ke baiwa kalmar ihsani wannan ma'anar kawai in aka ce ihsani abin da aka ce a kyautata abu ayi da kyau shine abin da ya tambaye shi don haka ashe kenan wannan min al alfaz shar'iyya wanda yake lam tu'raf illa an tariqi shar'i kamar lafazin sallah kafin zuwan musulunci in aka ce sallah ana nufin addu'a amma manzo Allah sallallahu alaihi ya bata ta'arifin da in aka ce sallah ana nufin wannan aikin da ake yi a kullun sau biyar da mutum ke shigarsa da kabbara kuma yake yin karatu yana kuma wasu ayyuka ruku'u sujada dagowa da sauransu sannan ya rufe da sallama wannan aikin a kira shi sallah to addinin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan shine ake nufi dama ta'arifi istilahi yau to wannan lafazi na ihsani ba a san shi ba a shar'ance sai da wannan ma'anar kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma to shi yasa yake ce mana aljawab fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi su'ali jibrila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara kalmar ihsani a hadithin nan na tambayar mala'ika jibril da yazo ya tambaye shi lamma qala lahu yayin da yace da shi fa akhbirni anil ihsani to bani labarin menene ihsani qala sai yace an ta'budallaha ma'anar ihsani shine ka bautawa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu koda kai baka ganin sa din ma'ana da kai baka ganin sa fa innahu yarak to shi yana ganin ka sai ce fa bayyana sallallahu alaihi wa sallam anna al-ihsana ala martabataini mutafawitataini kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kenan cewa shi ihsanin nan yana da martaba guda biyu da mafifita ko mabambanta da juna ba darajar su ɗaya ba mu kawo hankalinmu nan yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana abubuwa a wannan amsar tasa ai an tambaye shi me ihsani me yace sai ce anta abudallaha ka annaka tarahu sannan sai ce fa in ta rahu tarahu fa ya raka. kun ga amsan nan ta kunshi abubuwa guda biyu ne Ɗaya bauta wa Allah kamar kai ɗin kana ganin Allah wannan shine matakin farko mataki na biyu ka ƙaddara a zuciyarka ka yadda ka gamsu kai imani ka tabbatar da cewa Allah ɗin yana ganin ka ko da kai baka ganin sa to waɗannan abubuwa ko halaye guda biyu ba matsayinsu su ɗaya ba yauwa matsayin ka rika ji a zuciyarka kamar ga Allah kana ganinsa sama yake da kai ɗin ka ji shi ɗin yana ganinka kun fahimci wannan yauwa jin kana ganinsa ya fi a ce kana jin shi yana ganinka za mu zo mu ji to waɗannan abubuwan su ne kasa su kashi biyu kowanne ya bashi nasa matsayin sai ce a alahuma mafi ɗaukaka a cikinsu wannan halaye guda biyu shine ibadatullahi ka bautawa Allah ka annaka tarahu kamar kai din kana ganinsa yaya haka zai zama gashi sai ce wa hadha maqamul mushahada wannan sunansa maqamul mushahada a wannan yana cikin kalmomi na istilahin da asali dai wannan maganar malam hafizul hakami ya ciro ta ne yadda take dinnan daga a littafin jami'ar ulum hikam na malam ibn rajab alhambali malam ibn rajab alhambali kuma ɗalibi ne na malam ibn alƙayyim irin waɗannan maganganu da suka shafi harkar zuciya za ka same su agun ibn alƙayyim sosai kuma da ma'anoni masu kyau yauwa to wannan makami na farko shine makamul mushahada matsayin gani ganin nan ana nufin bawa kamar yana ganin ubangiji a gabansa ba ganin yake ba amma zuciyarsa za ta gamsu irin yadda zai firgita idan yana gaban wani wanda a al'adance ake jin tsoronsa to haka za ka ga bawan Allah in yana sallah hankalinsa yana tashi yana tsorata yana firgita saboda cikar tsoron Allah cewa lalle ga Allah nan shi din ne yake ganin Allah kun fahimci wannan abu yanzu ku dau misalin kamar a ce kana gaban wani babban mutum ko mai mulki ko sarki za ka ga wani in ya zo haka a rikice yake ba zai iya magana ba saboda mai saboda tsoro ganin cewa gashi a gabansa bai saba irin wannan tsayuwar ba ana wannan ko ba a yi ko a kira mutum gaban alkali zai shaida bai taba zuwa kotu ba ba a taba kiransa a ce ya shaida ba za a ga daga an sashi a wannan akwatin sai ya kama shi ya rikice saboda mai ga alkalin yana ganinsa ya yi masa kwarjini da yawa dole yana faruwa yauwa to wannan halin ka juya shi a ce ka sami irin wannan yanayi lokacin da kake sallah wa zai sallah irin taka wajen daraja tsakani da Allah ku duba ku tuno abin ku gani yadda muke sallan mu da yawa muna yi a gafale wannan na tuno wannan wannan na tuno wannan inda muna yin irin wannan ihsani cewa ka ji a zuciyarka ga Allah kai ne kake ganin sa ba wai ka ji tsoron cewa shi yana ganin ka karka ka saba masa wannan zamu zo kansa a'a wannan kai ne kake ji da ya yaƙinin cewa gashi kai ɗin kana ganin sa ba wai wata sura za ka kawo ka suranta ubangiji da wata sura ba ta ɗan adam ko kuma ta wata halitta a'a ka ji dai cewa lalle ga Allah ɗin a gaban ka kai ɗin kana kallonsa. to wannan shi ake ce ma maqamul mushahada in an ce mushahada ana nufin ru'uya kalmar shahada ma'anarta shine ru'uya ra'a yawwa to sai ce wa huwa an ya'mal al-abdu fassarata ita ce mutun yayi aiki ala muqtada mushahadatihi lillahi bi qalbihi mutum ya aiki bisa hukunta cewa shi yana ganin Allah da zuciyarsa ma'ana zuciyarsa ta raya masa ta tabbatar masa ta gaya masa cewa gafa Allah nan kana ganinsa da zuciyarka wa huwa an yatanawwara alqalbu ya sake fassara mana wannan abu yace shine zuciya ta haskaka bil imani da imani wa tanfudhal basiratu basirar mutum akwai abubuwa guda biyu masu wannan kalma akwai albasar da kuma albasira albasar shine ji ji ai gani kai ba ji ba gani gani da mutum zai gani da idansa dan adam yana da gani ganinsa da me yake gani da ido dan adam yana ji jinsa kuma da me yake da kunne yauwa don haka akwai bambanci tsakanin gani da ido akwai kuma bambanci tsakanin ji da kunne kunne ba shine ji ba kamar yadda ido ba shine gani ba ido daban gani daban kuma fahimci abin to wannan na waje shi ake ce ma albasar akwai kuma abinda ake ce ma albasira ita kuma albasira gani ne da zuci duk abin da zuciyarka take gani shi ake ce ma basira ba gani ne na ido ba ganin ido shi ake ce ma albasar ganin zuci shi ake ce ma me albasira yawwa to shine ake nufi ana ce wa tanfuzal basiratu kuma basirar mutum ma'ana ganinsa na zuci sai ya zartu fir irfani wajen sanin Allah subhanahu wataala mun gane wajen sanin Allah sun ya zartu ya shiga fagen sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta yasira al-ghaibu kal ayani har sai abinda da ba a ganin sa ya zama kamar gashi ana ganin sa kuru shi ma'ana hatta yasira al-ghaibu kal ayani ina jin an fahimci abin yawwa kaga an hada abubuwa biyu tunda dama Allah subhanahu wata'ala la yura fi hadhihi ad-dunya bi hadha al-basar ay basarul ayn amma basarul qalbi fa faqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi qalbihi bi fuadihi kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗi dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga Allah da zuciyarsa mun fahimci wannan yawwa to wannan abun mutum ya halarto duk da Allah subhanahu wataala ba a suranta shi a zuci da wani abu ka halarto wani abu ka ji cewa shine bayan ba shi bane amma tsoronsa da kwarjininsa da jin kamar gashi a gabanka shine zai zo maka a zuce kamar kana ganin sa amma kar ka bashi wata sura domin duk abin da kake gani to ba shi bane kamar da malamin risala ya gaya mana duk abin da dan adam zai tunani da yace wala yabluga kun hawasfihi alwasifuna ko masu wasaftawa ba za su kai ga hakikanin siffanta ubangiji ba duk yadda za ka siffanta wani abu to Allah ba a taɓa ganinsa na ka siffanta shi shi ko siffanta abu ana siffanta abin da aka taba gani ne haka ne yawwa Allah tsakaninmu da shi abin da ya sa mana shi ne siffofi da sunaye da ya sa kansa shi kuma wannan a babin labari ne shi ba mu labari shi ya ce akwai kaza shi ya ce akwai kaza sai mu yadda da wannan kar mu shiga cikin yaya hakikanin abin yake to karka shiga wannan gonar ba ita ake nufi za ka gani ba abinda ake zance a nan shine zuciyarka ta samu halalar kamar da masu wannan istilahin suke amfani da shi ji a zuciyarka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yana halarce kai din kana ganinsa to haka za ka kawo a zuciyarka wannan shine basirarka ta zuci kamar ta ga ubangiji mun fahimci abin yawwa a yace wa hadha huwa haqiqatu maqamil ihsani wannan shine hakikanin makamin da ake ce mai ihsani duk wanda ya kai wannan to ya kure wajen ikhlasi ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala gashi ba ganinsa kake ba ka halarto kamar kana ganinsa zuciyarka ta ji ta gamsu kamar ta ganshi duk da ba ganinsa ta ba a hakikanin ba shi aka gani ba amma zuciyar ta ji wannan halarto abubuwan da mutum zai ji na tsoron Allah subhanahu wataala yadda ba zai tuno ya saba masa ba ba zai tuno ya yi tunanin wani abu ba ba Allah ba kamar da ya na bamu misalin nan na a duniyance ko a kai ka gaban alkali irin wannan abin da zaka ji na tsorata me zai hana mu rika sa shi a sallar mu in mun tsaya gaban ubangiji za mu iya wannan ko ba za mu iya ba hmm? mutum ya daure ya gwada ya ji in ka saba sallah a haka ka kai irin wannan matsayin to insha Allah za ka ji wallahi ɗanɗanan sallah zai fita daban da yadda ka saba yin sallah ba irin wannan sallar da za mu yi ta muna ta tunanin duniya da tsare-tsare da menene ilima da jin haushin wani duk ba za ka same shi ba ka ɗauka cewa Allah ne fa a gaban ka kuma ka tuno Allah ɗin shi yasa malamai suke cewa zikirori da ake a sallah yana da muhimmanci mai sallah ya san ma'anoninsu tun daga Allahu akbar lokacin da ka ce Allahu akbar me ma'anar Allahu akbar Allah shi ne mafi girma to mafi girman nan ka ɗauke shi da ma'anar haƙiƙanin Allah ya fi komai girma girman zaci da girman sifa da girman alƙadari da girman duk abin da ake so wanda zai sa maka kwarjini ka razana to lokacin kuma da kake addu'o'i ka tunowa kakewa kai ne makaskanci kake roƙo ga wanda ya fi kowa kuma ka karanta fatiha ka tuno hadithin nan na sahihi muslim da annabi sallallahu alaihi yake cewa na kasa sallah kashi biyu ko da bangaren bawa da bangare na in bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin bawa al ubangiji zai ce me ubawa na ya yabe ni to haka nan har zuwa ƙarshe a ce kana yi karanta fatihan wannan abin da kake tunowa ga Allah a gabanka kana karatu kana tunaninsa kana firgita kana tsoron karka saba masa kuma kana tsoron azabarsa kana kwaɗayin abin da kake karantawa daga cikin ayoyin alƙur'aninsa shi yasa annabi sallallahu alaihi saboda shi sallarsa ta fita ko a kyau in yana sallah ya zo kan wata aya da take maganar wani abun fata sai ya tsayaye addu'a ya Allah ka bani wannan abu in ya zo kan wani abu na tsoro da azaba sai ya tsaya roƙi Allah ya Allah ka tserar da mu daga aukawa cikin wannan saboda me shi ya san abin da yake magana a kansa ba irin mu bane muna karanta alkur'ani ma ba musamman a nasaba to da mutum ya san alkur'ani da ma'anoninsa da ma'anonin zikiri to insha Allah ya ɗauki matakin da zai yi sallah irin wannan ta maqamul mushahada ta maqamun ihsani cikakken ihsani Allah ya samu dace الثاني hmm. nau'i na biyu maqamul muraqaba matsayin muraqaba muraqaba shine lura da kulawa kaji cewa Allah na lura da kai to ne shine matsayi na biyu ba wai kai yanzu kana kallonsa ba wannan in baka kai wancan din ba to da wani ƙasa ƙasa ka rika ji a jikinka yanzu fa motsin nan da kake Allah ya san kana yi ai kaga daban yake da wancan cewa kai ne kake ji ga Allah kana kallonsa kun fahimci bambancin a zuci da zaka ji abin wannan a zuciyarka yawwa to wannan shine maqamul muraqaba nabi yace wa huwa an ya'mal al abdu ala istihdari mushahadati llahi iyyahu yayi aiki bawa yayi aiki akan yana halarto da shi din ne yake halartowa a zuciyarsa me yake halartowa mushahadatallahi iyahu. Allah yana ganin sa mushahada anan na gaya mana me ake nufi da ita ru'ya yawwa ka halarto a zuciyarka ru'uyatallahi iyyaka ka ji a zuciyarka cewa Allah yana ganinka yawwa yanzu ba kai ne kake ganinsa ba shine yake ganinka wa wattila'ihi alaihi sallama dangane da zina yace yanzu shi ya shiga gidansa ya ga matarsa tana zina da wani Allah kiyaye yace har ya iya bari ya hakuri ce sai ya fita ya ji ya samu mutum uku su haɗu da shi wasu shaidar matarsa gashi tana laifi har sannan aje a kai ƙara kotu har a so a yi mata haddi yace ce abin zai iya haƙurin wannan ba ai shi takobi zai zare kawai ya sauke masa shi ke nan abin da zai iya hakuri shine annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai yake cewa kuna mamakin kishin wannan to ni na fi shi kishi kuma Allah ya fi ni kishi to Allah kishinsa ta ɓangaren me ta ɓangaren ka ɗauki wani ka bashi matsayi irin nasa ba abin da Allah ya tsana irin wannan abu ka ce wane shi ma yana da kaza yana da kaza yana da kaza alhali ba Allah bane to Allah baya son wannan Allah maɗauki ya taimaki ba idan mutum yana da wannan irin matsayin ko maqamul mushahada ko maqamul muraqaba to insha Allah ba za ka samu riya a zuciyarsa ba Mm. Allah ta muke mu akan samun waɗannan matsayi yana da wahala fa mm. amma kamar da nake faɗi wallahi in ka fara gwadawa a sallar ka, musamman sallolin dare a nan ne zaka ji gardin ibada da daɗinta yadda zaka ji wata alaƙa tsakaninka da ubangiji ta faru kuma Allah subhanahu ta'ala ya karɓe ka a fadarsa wannan duk shine maganin fitine-fitine da zaka ji ya hana ka zunubi ya hana ka abubuwa sai ka ji kai a zuciyarka ka gamsu alhamdulillah kana cikin salihan bayan Allah amma zuciya ga eh, munafinci ga annamimanci ga nunkufurci hassada da tunanin wannan da tsoron wancan wani abu kaɗan ya firgita ka za ga waɗannan duk suna hanawa ba ka sami irin wannan matsayin ba Allah ya taimake mu sai ce wa ya tafawatu ahlu hadhaini al-maqamaini bi hasabi nufuzil basairi a ma'abuta wannan matsayin guda biyu sukan bambanta su ma gwargwadon zartuwar basirar mutum yadda karfin imanin sa yake a zuciya gwargwadon yadda ya fi wani wanda kuma ƙasa yake da haka shi ma bai kai na sama da shi ba haka shi ma akwai wani na ƙasa da shi bai kai na sama da shi ba haka aka bambanta ma'ana gwargwadon imaninka da Allah da yardarsa da yardarka kai da shi da cewa yana ganin ka din ko ka ji kamar kana ganin sa to wannan shine zai daga ka ka samu wannan matsayi na wato ikhlasi irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu fahimci waɗannan ma'anonin yasa kuma mu samu damar aiki da su tambaya ta gaba ya ce ma huwa ziddul iman na ko da fakara da suke na ma huwa ziddul iman na ziddul iman al-kufr wa huwa aslun lahu shu'ab kama anna كما أن الإيمان أصل له شعب وقد عرف وقد عرفت مما تقدم أن الأصل الإيمان أن أن أصل الإيمان نعم آه، وقد عرفت مما تقدم نعم. أن أصل الإيمان نعم. هو التصديق الإذعاني نعم. المستلزم للانقياد للطاعة نعم. فالكفر أصله الجهود والعناد المستلزم للاستكبار والإسيان نعم. والطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمي في وقد سمي في النصوص في النصوص كثير منها كثير منها إيمانا كما نعم. تقدم كما قدمنا نعم. والمعاصي كلها من شعب من شعب الكفر نعم. وقد في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي نعم طيب آه اسم ما هو ضد الإيمان تو uwa tafiya tana da ƙara a wannan yanzu bayan gama arkanil iman da sharhinsu da sauransu ya yi kuma mana bayani akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana dama na sha gaya mana ilimin nan da ake ce ilimin aƙida a dunkule sharhi ne na rukunin imanin nan guda nawa guda shida al'imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi A yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi to a cikin sa in aka dauko misali ka dauko al imanu billah shine za ka sa kashi hudu imani da wujudin Allah ko kashi uku rububiyya uluhiyya da asma'i was sifat to a ƙarƙashin kowanne kuma akwai wasu abubuwan da za su shiga ciki sannan ka gama wannan sai kai yi magana akan imani da mala'iku kamar dai da muka yi har zuwa waɗannan to a ƙarƙashin kuma imani da allah nan za ka yi magana akan al'islam domin shi wannan imani da allan a bangaren uluhiyya ya stalzim ayyuka da za a yi to anan zaka fassaro mana ayyukan da sallah da azumi da zaka da aikin haji wanda su kuma mai rukunan islam ne kuma mun yi magana dama mai faɗi in ba kuma ta ba a darasin salasatul usul kan bambanci tsakanin imani da mai da islam duk kun fahimci wannan yanzu insha Allah kowa ya haddace wannan yawwa islam su ne waɗannan rukunai guda biyar shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah sai sallah da azumi da zakka da hajji yawwa su kuma shi kuma al'iman shi ne waɗannan arkan guda shida imani da allah da mala'iku har zuwa ƙarshe to su ne kuma wajen bambantawa tsakaninsu akan ce idan aka kira ɗayan to ɗayan ya shiga cikin ɗayan in aka ce islam to islam ɗin yana nufin islam din tare da imani in aka kira imani shi kadai to shi mana nufin imanin tare da islam domin mutum ba zai zama mumini ba ko ya yi imani da waɗancan alkanis sitta ɗin da imani da Allah da mala'iku da manzanni da sauransu guda shidan nan ba zai zama mumini sosai ba har sai ya samu islamin da zai inganta masa wancan imani islamin shine ka yarda da waɗannan abubuwa guda biyar to sannan imanin ka zai zama ingantacce hakanan musuluncin nan da mutum zai yi na aikin zahiri da sallah da azumi da zakka da aikin haji ba zai cika ba sai kana da imanin da zai inganta maka wancan islam kuma kun abubuwan nan mun sha maganin su yawwa to yanzu abin da muka zo bayan an gama maganar arkanul islam da maganar arkanul iman sannan kuma an yi maganar imani mun ji cewa shu'ab ne dangi dangi sannan kuma yanzu mun ji ihsani ihsani shi kuma menene abu guda biyu ne gashi an fassara mana shi to yanzu abin da zamu tattauna ya kishiyar waɗannan abubuwa wannan imanin ya ayyuhal ladina amanu ko a ce wani mai imani ne wani mumini ne wani ba mumini ba ya kishiyar a ce imani ya kishiyar imani shine abin da zamu karanta yanzu yau shine sai ce ma huwa ziddul iman menene kishiyar imani yace duddul imani al-kufru kishiyar imani shine kafirci kafirci shine kishiyar imani yace wa huwa aslun shi ma wannan asali ne lahushu abun yana da ginshiki yana da kuma rassa ya karkasu ba abu guda ɗaya bane zan zo mana bayanin wannan kafin mu je can me ma'anar kafirci a lugar larabci a larabce malaman larabci nan bai kawo mana ba a larabce idan aka ce kufuru abinda ake nufi da shi ya zo da ma'anoni a lugar larabci kamar uku akwai taghtiya lullube abu in aka ce a lullube abu to ma'anarsa in aka an kafirta ma'ana an kafirce shi an rufe shi yauwa akwai kuma allail shi kansa dare ana kiransa ko kafir ana kiransa kafiri dare saboda me shi ke lullube komai ba a ganinsa yana kawo duhu ko sai ga zama ka ganin komai to dare akwai shi ma balarabe yana kiransa kafir yauwa akwai kuma juhudun ni'ima mutum ya yi butulcewa ni'imar da aka yi masa shi ma ana kiransa kufur malam ibnul jauzi ya ce in mutum ya karanta alkur'ani zai samu cewa lafazin kafirci an yi amfani da shi da ma'anoni guda biyar a ƙur'ani ma'anoni biyar a ƙur'ani zan gaya mana wanda ke sha'awa ya rubuta a ma'ana ta farko akwai al-kufur bit tauhidi kafirce wa tauhidi wannan ya zo kamar inda Allah maɗaukaki yake cewa innal lazina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wannan me ake nufi da innal ladhina kafaru waɗanda suka kafirce ma'ana suka kafirce wa tauhidi ba su kadaita Allah shi kadai ba mun ji daya al-kufru bi mene bi tauhid ma'ana kafirce wa tauhidi ya zo a qur'ani da wannan ma'ana ma'ana ta biyu shine kufranun ni'ima kafirce wa ni'ima ai maka ni'ima kai butulci ai bahaushe yana kiran wannan butulci ko yawwa kamar da Allah maɗauki ke cewa washkuruli wala takfurun asalinsa washkuruli wala takfuruni ne to amma ka haifin nunin saboda wakafi washkuruli ku gode mini bisa ni'imar da ne muku wala takfurun kar ku butulce mini haka in ka zo karanta alkur'ani ko tafsiri kake yi in ka zo nan karka ce karku kafirce mini ma'ana kafircewa ta tauhidi ba ita ake nufi ba anan duk inda ya zo tare da shukur to ana nufin butulci yauwa a wuri na uku shine a tabarruu barranta mutum ya ce ba ruwa na da kai ba ni ba kai shi ma ana kiransa kafirci ya zo a ƙur'ani inda Allah maɗauki cewa ya furu ba a ba'dukum bi ba ba'd sannan ran tashin alƙiyama sashen ku za su barranta da sashe? in ka ce za su kafirta kana nufin kafircewa ta imani kaga ba ita bace tsakanin mutum da mutum yauwa soyayya ce da a tsakanin tsakaninku kana bin wani a nan duniya ya ce ko ga hanyarsa ita ce za ta kai ka gaci za ta kai ka ga aljanna ka zo ka bi shi sai kuma ya bayyana ba haka ba haka nan masu bautawa gumaka ran tashin alkiyama Allah subhanahu ta'ala zai sa su barranta da junansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wani hadisi cewa duk waɗanda suke bautawa wani wanda ba Allah ba to ran tashi alkiyama Allah zai misalta abinda suke bautawa wa su ganshi kamar gashi ga su sai su bi shi yace ku je ku karata to a lokacin kuma sai su kafirta da juna sai ce ani ba ruwan ba ruwana da ku ba ruwan ku din alladhina tubi'u min alladhina من wa اتبعوا al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab shine wannan wurin yake zuwa to daga cikin su akwai wannan shine thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd ran tashin alkiyama sashen ku zai barranta da sashi a ma'ana ta hudu shine aljuhud a mutum ya kori abu ya karyata shi ya ƙi yadda da shi shi ma ana kiransa mai kafirci kamar yadda Allah madauki ke bamu labari shi ma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih ai jahaduhu jahadu bihi gani gane yawwa ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yana zancen yahuda cewa yayin da abin da suka sani din nan ya zo musu sai suka kafirce masa kafircewa ma'ana suka yi inkari suka yi rejectin suka ce ba mu yadda ba to wani shi ake nufi da jihudi kuma kafirci kun ga kenan ashe wanda ya shafi imanin iri biyu ne alkufur bi tauhid da kuma wannan ma'ana ibadatu ghairillahi kufurun ne saboda kafircewa ne da tauhid wannan kuma ƙaryata maganar Allah da labarin Allah da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kufurun ne saboda me juhudi ne inkari yawwa sai na biyar shine at-taghtiya wanda na faɗa mana na farko ko a gun malaman lugha taghtiya lillibe abu lillibe a lillibe abu shi ma ma'anarsa ta zo a qur'ani da ma'anar wato ko kalmar kafirci kai ta zo a qur'ani da ma'anar rufe abu da lillibewa a wannan ya zo a misalin da annabi da Allah subhanahu a cikin alkur'ani yake cewa kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu kamathali ghaythin kamar ruwan sama ne da ya zubo ƙasa a'jaba al-kuffara nabatuhu wanda tsire-tsiren da suka fito sakamakon ruwan saman nan tsiren da kuka shuka ko a'jaba al-kuffara sai ya baiwa manoma sha'awa al-kuffar ana abin da ake yi manoma ana kiran manomi kafiri ina nufin a larabce yauwa eh, a larabce ana kiransu al-kuffar su ake nufi a wannan qur'ani na wannan ayar karka zo karantawa ko kana tafsiri kace a ajabal kuffara nabatu kace ai tsiran ya baiwa kafirai sha'awa ba fa'ida ka yabe kafiri sha'awa bai ba mumini ba me a ciki dan haka ana zancen kuffar nan ana nufin manoma me yasa ake kiransu manoma eh, masu eh, me ake kiransu da wannan suna da kufur saboda suna bude ƙasa su sa iri sai su rufe rufe irin nan shine su lullube shi shine kufur mun fahimci abin yau to waɗannan su ne ma'anoni guda biyar kenan da suka zo na ma'anar wato kafirci to amma a istilahin malamai ma'ana a shar'ance in aka ce kafirci wanne ake nufi kaga muna da guda biyu da suka zo a qur'ani anan su ake nufi da alkufru bit tauhid da kuma juhudi da ƙaryata Allah subhanahu wataala yawwa to shi yasa anan malamin sai yace a shar'anci abin da ake shi ne diddul imani kaga ba za ka ce dama maganar lullubewa da abin nan kufurun ni'ima duk ba za ka kawo shi ba ko abin da ake nufi da kufur shine wato diddul imani duk abin da ke shine kishiyar imani to akan sa mu yi magana yanzu to shine sai ke cewa wa huwa aslun lahu shu'abun shi wato kafirci shi ma asali ne ba mun ce imani asali ne ko yana da rassa kashi-kashi <clears throat> ya kasu kashi-kashi har 60 da wani abu har malamin littafi lissafa mana 69 ko yawwa to kafirci ma haka yake me fa'idar sanin wannan abu waɗanda zan kawo mana wannan don mu fahimci abin ba don rikita mu ba waɗanda ba su yarda da wannan ba su suka jawo wannan abin dan a bayyana mana shi har mu fahimta agun waɗanda suke kafirta mutane da zunubi kamar jawa su agun su abin da ake cewa kafirci abu guda ɗaya ne kana yin sa kawai shikenan kafirci ya faru ma'ana fita daga addini ne nau'i ɗaya ne kawai ba su kakkasa shi zuwa ƙarami da babba ba kawai kana yin kafirci kawai guda ɗaya ne ba shi da wani kashe-kashe kawai an fita daga addinin musulunci shi yasa suka lazumta wa kansu da basu fahimci hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da kuma ayoyin Qur'ani ba duk suka kafirta mutane wanda ya zina sai su ce masa kafiri wanda ya sha giya kafiri a musulunci ko ba haka bane shi kafirci yana da asali sannan yana da shu'ab su zamu zo mu ji to sai ce kama annal imana kamar yadda imani shi ma aslun yana da ginshiki ne guda daya lahu shu'abun kuma yana da rasa da suka kakkasu wa qad arafta mimma taqaddama kai ka sani kai mai karatu ka sani daga abin da ya gabata anna aslal imani cewa asalin imani abin da ake cewa asalin imani a ce wane yayi imani me ake nufi da shi shine at-tasdiqul idani ku karanta wannan daidai at na iri al izani da zalu al izani da ainu yau me ake nufi nisba ce ta tasdiki wanda yake tare da iz'an mai iz'an iz'an shine jawuwa tasdikin da ma'ana ka gaskata abu gaskatawar da za ta fusgo ka ta jawo ka ka yi abin da wanda ya sa ka wannan imanin yake so kuma fi abun yawwa ma'anan iz'ani shine ka sallama kamar ka miƙa wuyan ka sai da aka yi da kai nan wata ma'ana ce mai muhimmanci da malamin ya faɗa a nan ma'anar imani agun ahalus sunna agun wanda ba ahalus sunna ba in suka ce imani suna cewa tasdiki mujarradu tasdiqil qalbi kamar a gurin asha'ira suna cewa imani tasdiki ne kawai ka gaskata akwai Allah shine imani amma kuma suna cewa aiki rukuni ne a cikinsa kun fi a wannan yauwa sabanin waɗanda gaba ɗaya murji'a ne kawai suka ce abinda ake nufi da imani shine kawai ka gaskata cewa akwai Allah ko da baka jawo zuwa ga dokokinsa ba ko baka yi sallah ba baka yi azumi ba kawai da ka ce akwai Allah shi ne suka shiga aljanna wannan mun yi magana su kwanaki yawa to kar mu ruda kanmu da shi abin da yasa nake so in ba faɗi wannan shine izanin nan abin da ake nufi da shi shine babban abin da ya farraka ya bambanta tsakanin fahimta mai kyau da fahimta marar kyau cewa imanin ba wai kawai ka yadda da abu a zuci ba ba tare da kayi aiki ba dole in ka ce ka yadda da Allah to kuma sai ka sallama wa Allah rayuwarka ya dora maka dokoki kayi yi abin da ke so kun gane wannan to wannan shine imani a gun wato masu bin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almustalzim lil bi ta'a wanda yake lazimta maka ka jawu ta hanyar da'a yawa ka jawu zuwa ga dokokin Allah ta hanyar kai da'a sai ya ce fal kufru to shi kansa kafirci asluhu shi ma yana da asali mai asalin nasa shine aljuhudu ƙaryatawa can a zuciya ƙaryatawa da baka yadda cewa Allah ne ya faɗi wannan maganar ba shi yasa mutum bai yadda da alkur'ani ba kafirai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali me yasa ba su yadda da musulunci ba ai farkon da ma saƙon da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sun karba ko ba su karba ba ba su karba ba wannan juhudin shine asalin kafirci sai da suka ce a wannan ƙarya ne tun da dama sun faɗa haja alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un uja yanzu ya zo ya ce muku wai abin bauta guda ɗaya ne kawai a wannan ayyabin mamaki ne mu ba za mu yarda da wannan ba kaga akwai juhudi juhud shine ma'ana inkari kai rejecting abu ka ki yarda da shi ka kau da shi baka yarda ba mun gane ko shi kuma wannan jihudin wal inadi da kuma kangarewa a samu musu tare da kangarewa almustalzim lilistikbari wanda zai lazimta mutum kuma ya takabburanci ya girma kai in an gaya masa gaskiya ma ba zai karba ba wal isyan sannan kuma ya saba wa abin da aka ce din kun gane wannan to wannan shine asalin kafirci fatta'atu ayyukan da'a azumi sallah zakka haji kyautata ma iyaye zamantakewa mai kyau da sauransu kulluha min shu'abil imani dukkaninsu rassa ne na imani ai kun ji su mun karanta a bangarorin imani da muka karanta yawwa wa qad summiya fi nususi kathirun minha imanan kama qaddamna kuma an kira an ambaci a cikin nassoshin alqur'ani da hadisi kathirun minha da yawa daga cikinsu an ambace su an kira su imanan cewa imani ne su sai a ce abu kaza imani ne abu kaza imani ne duk mun yi wannan har mun ba da aiki akai ko a samu dalilai akan su to wannan daga dangane da me da'at kenan ayyukan da'a sai ce wal ma'asi su ma ayyukan sabo kulluha dukkaninsu min shu'abil kufri rassa ne na kafirci ba su ne kafirci ba gano wannan yawwa sabawa Allah a cikin su wani abu ne da an shiga hanyar kafirci ko da ba a kafirta ba mun gane wannan yawa yace wa qad summiya fin nususi kathirun ha kufra akwai sabo sabo sabo da yawa da a cikin alqur'ani ko a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an kira shi kafirci kaman fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sibabul muslimi fusuqun ko wa qitaluhu me sai ce kufru zagin musulmi fasikanci ne qitaluhu ka yaƙe shi kuma kai kokarin kashe shi shi kuma menene yace kufrun kaga wannan ai saban Allah ne ba juhudi bane ba inkarin Allah bane ba ƙaryata ayoyin Allah bane ba rashin yadda da Allah bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kufuru kun fahimci wannan yawwa to wannan shine dalilin da yasa malamai suka ce a'a ai kuwa mun ga a cikin alqur'ani wasu abubuwa a qur'ani ko a hadisi an kira wasu abubuwan kufur amma a wasu wuraren kuma an kira su sabo mun san su a matsayin saban Allah ne amma an kira su me an kira su kafirci to don haka mu dai ba za mu ce ƙur'ani ya yi ƙarya ba ko hadisi a sallallahu salama ya yi ƙarya ba sai mu karɓi zancen haka mu kira su kufur kamar da aka kira su amma sai mu ce to wancan kufur ɗin wajen hukunci wannan daban wancan daban in an samu asalin kufur shine juhudi da inkari da ƙaryatawa baka yadda da shari'ar Allah da dokarsa ba baka yadda da Qur'ani ba to wannan kafirci mun fahimci wannan in kuma sabawa abin ne ka yarda da shi yanzu misali azancen sallah me bambancin mutum ya ce na yarda da sallah farilla ce amma ba zan ba hmm? ko kuma wannan ba shi yafi dacewa ba saboda shi wannan akwai nassoshi a kansa akwai nassoshi akan wanda kafirta wanda ya yin sallah misali azumi ko kyautata mu iyaye mutum ya ce ya yadda Allah ya ce wajibi ya kyautata ma iyayensa amma shi ba zai kyautata ba mun fahimta to da kuma wanda zai ce shi bai yadda ma Allah ya wajabta mana mu kyautata mu iyaye me bambancin waɗannan mutanen biyu wanne ne ya kafirta ya fita daga musulunci na biyun ko wanda ya ce shi bai yadda ma Allah ya ɗora mana mu kyautata mu iyaye mu domin me wannan ƙaryata alkur'ani ne wa buka allah ta abudu illa iyyahu wa walidai ne ihsana kaga nassi ne kuru cewa mu kyautata mu iyaye to idan mutum ya ce ai Allah bai ce mi ba kaga ya karyata wannan zancen to wannan sunansa me juhudi kafirci amma in a aikace ne ya ƙi bai kyautata ma iyayensa ba to bai aikata kafircin da zai sa a ce ya fita daga musulunci ba kamar mu ɗauki misalin to yanzu wani abin da aka kira shi da sunan kufur ɗin mun gane misali yanzu wannan yakar dan uwanka musulmi ka yaƙe shi ku yi faɗa dan uwanka ka zare hannu ka kai masa kutufo a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kufur nassin hadithin kuma sahihi ne annabi baya ƙarya sai mu ce to wanda ya yaki dan uwansa ya kai masa naushi ya zama kafiri yau ya yi kafirci amma sai a ce wannan kafircin kafirci ne wanda baya fidda mutum daga musulunci domin me bai kunshi wani abu na jihudi na ƙaryata Allah ba ko na ƙaryata dokokinsa amma da cewa yi ai Allah ma dama ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta mana duk wanda muka ga dama a tsakanin mu ma mai ta faɗa mu kaga wannan ya ƙaryata shi kuma wannan hadisi to anan sai ya zama mai sai ya kafirci kafirci babba dan ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wancan a aikace ne ba karyatawa ba saba wa umarnin annabi ya yi a aikace to ba a ce masa kafiri duk da aikin an kira shi kafirci kun fahimci abin wannan babin kullum in na zo kansa ina gaya mana don allah a yi taka tsantsan a kansa babi ne mai muhimmanci babi ne mai hatsari duk wanda bai fahimci yadda yake ba to zai fada cikin kurakurai wajen kafirta wanda bai cancanci kafirci ba yauwa insha allah kuma wata ran ba a kara bayani نعم نعم bari sai mun gama tun na dauka dama wani abu da ba gane yanzu yanzu ba eh tambaya ce ko ka dan rubuta ta mun gama insha Allah sai mu na dauka dama wani abu ne a yanzu baka gane shi ba bar mu mu karasa insha Allah za mu zo kanka kai hakuri tayyib sai ce fa idza arafta hada to in ka san wannan abin kashe-kashen da na gaya maka arafta to za ka san annal kufra kufra ne za ka san cewa shi kafircin nan kafirci biyu ne iri biyu ne nau'i biyu ne kashi biyu ne kufurun akbar kafirci babba yukhriju min al-imani bil kulliyati yana fitar da mutum daga imani kwata-kwata shine ma'anar bil kulliya hmm. wa huwa al li'tiqadi shine kafirci na aqida na zuci duk kafircin zuci dama ne babban kafirci me yasa kafircin munafikai wani iri ne ai na zuci ne a zuci ba su yarda da annabi ba amma suka zo suka yi Allahu akbar tare da musulmi a masallaci kwan aka yi suka tafi gida amma a zuci za su zagaya su haɗu da yahudawa su haɗu da um, um, um, uh, mushrikai a makka su zo su shirya yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka zama munafikai mun fahimci wannan to sai ce wa huwa al-kufru al-i'tiqadi al-munafi wanda yake kore Liƙaulil ƙaulil ƙalbi wa amalihi auli ahadihima wanda yake kore wato faɗin zuciya da aikin zuciya ko kuma ɗaya daga cikinsu nan me yake nufi zai tuna mana darasinmu na baya ai mun karanta abubuwan da ya kawo mana na a'malul ƙulub ko wa a'malul lisan da kuma me a'malul jawari Ɗauwa ya gaya mana cewa zuciya tana da kauli a tana da aiki abin da bai gaya mana ba shine wannan maganar zuciya tana da kauli mutum yana da kauli a zuci ko ba shi da kauli a zuci mutum ya faɗi wani abu a zuci ya yadda da shi mutum ya faɗi ya yadda da la'ilaha illallahu a zuciyarsa ƙaunin ƙalbi ne mummin shi wannan a zuciyarsa ya yadda zuciyarsa ta faɗi la'ilaha illallahu sannan kuma a aikace zuciyar ta aikata don haka aikatawar kuma shine mai karɓar abin da yadda da shi mun karanta wannan a baya wajen shuruɗi la ila illallah a wannan littafin yauwa mun yi magana akwai ƙaulul lisani da kuma amalul lisani ƙaulul kalbi wa amalul kalbi duk mun yi wannan zuciya tana da magana tana da aiki harshe ma yana da magana yana da aiki sannan kuma gabuban jiki su kuma suna da aiki mun gane wannan yawwa to shine sai yake cewa duk abinda kafirci na aƙida wanda ke kore maganar zuci ko aikin zuci ko kuma ɗaya daga cikinsu ko ya kori guda biyu baki ɗaya ya lalata mai ake nufi misali ka faɗi la ilaha illallahu a zuci ka yadda da ma'anarta a zuci ai kaga an samu wannan da aiki da ƙauli yawwa kaga za a ce kana da itikadi mai kyau dangane da la ilaha illallah to idan aka samu juhudi daga baya ƙaryatawa sai ka ji baka gamsu da la ilaha illallah ba sai ka soke ka fasa ka ce kai yanzu baka yarda da la ilaha illallah ba me aka samu kaga an samu juhudi inkarin la ilaha ka ƙaryata Allah subhanahu wataala yanzu wannan kaulin kalbin nan ka rusa shi kuma itikadin kalbin ka rusa shi ko kuma ka rusa ɗaya daga cikinsu ko baka rusa ƙaulin ba itikadin sai ka ce ka fasa kai yanzu baka yadda Allah shi kaɗai shi za a bautawa ba to kaga an rusa me amalul kalbi kun fahimci wannan abu to sai kenan sai a ce wannan kafirci ne domin daga can tsatsan zuciyar mutum abun ya fito cewa bai yadda da Allah ba kun fahimci wannan to wannan fa shine ake kafirta mutum a kansa a ce wannan ya kafirta amma in aiki ne na gaba kawai gaba jiki ta zahiri to wannan sai an bi wasu abubuwa sannan a gane cewa a bi mujarradin wannan e abun har zuci yake bai yadda da abun ba za mu zo mu ji waɗannan to sai ce wa kufurin asgar mai sauri mu kare lokaci yayin ya ce wa kufurin asgar da kuma kafirci karami shi kuma yunafi kamalal iman shi kuma yana kore cikar imani ne in mutum ya yi kafirci karami to bai fidda shi daga addinin musulunci za a ce yau ka zama ba musulmi ba sai a ce amma ya rage masa kamalar imaninsa imaninsa ya ragu ba shi da cikakken imani wala yunafi mutlaqahu amma baya kore asalinsa nan mutlaqahu yana nufin asalinsa wanda dole imani ba zai cika ba musulunci ma ba zai cika ba sai da shi to za mu magana anan duk da kuma na ga lokaci yayi ko akan wani lafazi da zamu ji tunda ya kawo mana shi za mu tsaya mu tattauna za mu rika ji in kuna karanta waɗannan littafan da suke magana akan wannan akwai lafazi da ake cewa al’imanul mutlaq da kuma mutlaqul iman me bambanci tsakanin wannan da wannan ha mun taɓa zancen ko ba mu taɓa yanan ba tsayi malamai suna cewa mutum yana da al’imanul mutlaq za a iya samunsa kuma yana da mutlaqul iman daga sifar yadda kuka gana faɗa za ku fahimci wani abu al'imanul mutlaq da kuma mutlaqul iman me ka fahimta al'imanul mutlaq kammalallen imani kenan mutlaqul iman kuma gashi nan da yana da imanin da ba za a ce masa kafiri ba amma fa ba cikakke ne irin wancan ba to shine bambancin su yawwa shi wannan shine kammalallen imani wanda mutumin da za a ce mai irin wannan imanin ya ƙumu bil fara'idi hasaba istita'atihi yana farillai gwargwadon ikonsa gwargwadon abin da Allah maɗaukaki ya sa masa zai iya to yana yin duk farillai sannan kuma ya nisanci dukkan saban Allah baya saba wa Allah gwargwadon hali ko kuma la yusirru ala dhanbin baya dogewa ko da yayi sau ɗaya nan da nan zai tuba ba zai ƙara ba to wannan shi ake ce mai imani mutlaq imaninsa kammalalle ne to amma wanda yake yusirru ala zunubi yana yin zunubai da yawa ma baya tuba to baka ce masa ya fita daga addinin musulunci amma kuma imaninsa tauyayye ne da gagge ne kawai dai yana da imanin da ya hana shi a ce masa kafiri to wannan imanin da zai hana a ce mutum kafiri shi ake ce mene mutlaqul iman yawwa mutlaqul iman ma'ana dan imanin da ya hana a cewa mutum ba musulmi ba shi ne suke ba da cewa shi ne allazi la islamul mar'i illa bihi imanin da musuluncin mutum ba zai inganta ba sai da shi ai idan aka ce mutum mumini ne za a dawo kuma za a ce masa musulmi ko sannan a ce mumini to idan dai musulmi ne shi bai shiga cikin kafirci ba to yana da mutlaqul iman in yana da ayyukan farilla sannan baya tsayawa baya dogewa akan aikin uh, saban Allah babba to ya zama me yana da mutlaqul iman tare da al-imanul mutlaq amma in kuma yana saban Allah da yawa baya tuba to tunda bai yi shirka ba yana da mutlaqul iman wanda shine ma'anar asalin abin da zai hana a kafurta shi ma'ana ma la yasihu islamuhu illa bihi abinda musuluncinsa ba zai inganta ba sai da shi da a ce ya rasa wannan mutlaqul iman din da sunansa me sunansa kafiri yawwa ma'ana kamar ka ce shine base na ƙasa wanda kwata-kwata in ba shi mutum ya zama ba musulmi ba to shi ake ce ma mutlaqul iman shi kuma stage mafi kammala can sama sosai shine al-iman al-mutlaq me yasa ake kiransa al-imanul mutlaq mana al-imanul ladhi yuqsadu bihi iman inda al-itlaq biduni ayi taqyid lafazin imani in aka ce ya ayyuhal ladhina amanu to da irin su ake masu kamalallen imani sai an gama da su mun fahimci abin yawa. amma wanda yake ya dai sai shi musulmi ne amma kuma yana abubuwa to musulmi ne ba za a ce masa kafiri ba amma abin da yake da shi na imani sunansa me mutlaqul iman ba al'imanul mutlaq ba shi yasa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin me qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum haka Allah ya ce musu al'arab larabawan kawai suka zo ce amanna ai mun yi imani mu ma mu'mine ne Allah madaukake ce wa manzansa qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ba ku imani ba tukuna imani kammalalle bai shiga zuciyarku ba ba ku san shi ba domin ba ku zauna da sahabbai ba irin tarbiyyar da annabi yake yi da tsoron Allah da sauransu duk ba ku san shi ba a jeji kuke tsakaninku da raƙuma ku dai ku ce aslamna mun musulunta to yanzu anan tsakanin misali sahabbai da suke kullun suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma larabawan ƙauye da sai dai su zo su ji wani abu su koma in muka tashi tsakanin al-imanul mutlaq da mutlaqul iman waye yake da al-imanul mutlaq sahabbai waɗannan kuma na ƙauye su ne masu mutulakul iman suna 'yan abubuwansu da kurakuransu ba su ma san kamalallen imanin ba da fatan mun fahimta da waɗannan misali to Allah samu ƙari ina ga sai mu tsaya anan insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan ko da ke ba mu ƙari ba ko eh ya ce wala yunafi mutlaqahu yace wa huwa al-kufru amali yawa shi wannan kafirci na biyun karamin ana kiransa al-kufru al-amali kafirci ne na aiki wancan na farko ya sunansa alkufurul i'tiqadi yawa na farko babba shine alkufurul i'tiqadi kafirci na aqida aqidar kafirci ce baka yadda da Allah ba wannan kuma ka yadda da Allah amma kuma a aikace kana yan wasu abubuwa dai haka da ake bukatar ka tuba Allah maduke gafarta maka to me wannan in abin da yake aikatawa an kira shi kafirci a nassi sai a ce to kafirci ne amma kuma kafirci amali wanda ba fidda mutum allazi la yunaqidu qawla alqalbi wala amalahu wanda baya warware faɗin zuciya da kuma aikin zuciya wala ya stalzimu zalika kuma baya ma lazimta wannan dan an ga mutum ya aikata wannan karku ku tuhume shi da cewa a a ai wannan har zuciyarsa babu aƙida babu imani ya kafirta ba a wannan kun fahimci wannan yawwa to Allah maɗauke ya kara mana fahimta Allah ya kara tabbatar da mu akan imani imani nagari Allah ya bamu al-imanul mutlaq Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan duk abin da zai inganta mana imanin Allah ya kyautata mana alakan mu da shi da ikhlasi mai kyau duk abin da za mu yi domin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakon addini